وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنوا ما سأل بركة ونشيني زمم نفرقه أتكل للتاف الأربعين النووية للتاف من البركة واللفر الإمام آه، النووي من سونا يحيى ابن شرف ابن مريث Ibni حسين ابن حزام النووي Abu, Zakariya, محي wanda in muka so mu ɗan yi ‘yan matashiya akan wannan bawan Allah malamai sun yi bayani a littattafan da suka rubuta na tarjamasa an haife shi a garin nawa wata alƙarya ce daga cikin alƙaryatan da suke garin hauran kudancin dimashq a yanzu a cikin watan al-muharram na shekara 631 bayan hijira al-imam nawawi tun farkon tasowarsa Allah ya kimsa mai san addini da ilimi da wurwuri ya kiyaye littafin Allah a zuciyarsa wannan ya samu nasaba ne bayan karfafar da mahaifinsa yake masa akan neman ilimi al-imam nawawi a tarihinsa na neman karatu ya koma asalin ƙwarya cikin garin dimashq ya zauna a wata makaranta da ake kiranta arrawahiyya an siffanta shi da jajircewa da kaifin basira da naci har ma ake ganin cewa a wannan matakin na farko ya kiyaye wasu manya-manyan littattafai kamar littafin attambi a iya wata hudu da motsi ya iya karanta shi ya iya karanta ɗaya bisa hudu na littafin al kuma ya kiyaye shi a ragowar shekarar to daga nan kuma ya kutsa cikin abin da ya shafi ilimin fiqhun shafi'iyya da kuma abin da ya shafi bangaren hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma harshen larabci al-imam an-nawawi ya shagalta da koyar da ilimi domin ka san da abin da kake koyo matsawar kana ba da shi kana kana isar da shi ga waninka to tamkar zakarsa ce sai ka gana kan Allah yana sanya mai albarka ya koyar a wannan babban makaranta wadda da yawa daga cikin malaman musulunci suke alfahari da ita ita ce darul hadis al-ashrafiyya dangane da kyawawan ɗabi'unsa al-imam an-nawawi ya kasance mutum ne mai tsantseni a cikin abin da ya shafi mata'in duniya ya siffanta da nutsuwa kuma ya siffanta da kwarjini kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa babu wata sa'a guda ɗaya da yake hofuntar da ita a banza duka yana, yana tafi da sa'o'insa na rayuwa a cikin ɗa'ar Allah an siffanta shi da mutum ne mai sanya ga an daidai kuma mai umarni da daidai ɗin Kuma mutum ne wanda baya so ya ga an yi ba daidai ba kuma yana hani ga barin ba daidai din an siffanta shi da cewa baya son abin duniya dan har masu mulki yana musu nasiha kuma baya tsoron zargin masu zargi akwai wasiƙu da ya rubuta ga mahukunta na wannan lokacin kamar wani wanda ake kiransa zahir bibris inda ciki yake mai nasiha yake masa umarni da kyakkyawa yake masa wa'azi al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi yana da matsayi na kololuwa a cikin malaman musulunci tun daga zamanin sa malamai suke bayanin wannan matsayi nasa kamar yadda kuma 'yan baya da suka zo su ma ba su bushe ba suna ta faɗa an yi rubuce-rubuce da dama a kansa a keɓance ko kuma a game kutubuddin al-yunaini yana siffanta nawawi da cewa ai wannan malami ne tamkar da dubu ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu a zamaninsa Allah ya ba shi ilimi da tsantseni da bautar Allah da kuma karanta biye wa duniya da haƙuri da babu Ibni farah yana cewa a sheikh muhiddin Allah ya ba shi isa ga matakai guda uku ya ce kowace kowane matsayi sai an ci kwakwa an sha wahala ake isa shi ne Allah ya ba shi matakin ilimi Allah ya ba shi matakin gudun duniya Allah ya ba shi matakin umarni da kyakkyawa da hani ga gabar mummuna al'imamun nawawi ya rasu a shekara ta ɗari shida da saba'in da shida a watan rajab ranar ashirin da hudu kenan ga watan rajab ɗin kuma kabarinsa sananne ne har zuwa yau ana ziyarta a masa addu'a amma idan muka yi la'akari da shekarar da aka haife shi da shekarar da ya rasu za mu ga Allah bai rubuta masa tsawon kwana ba gaba ɗaya shekararsa arba'in da biyar a duniya to amma sai dai wannan shekara arba'in da biyar ɗin ta fi shekaru ɗari na wasu da yawa domin shekaru ne wanda Allah ya sanya musu albarka kuma aka tafi da su cikin bautar Allah da ɗa'ar Allah da koyo da koyarwa da rubutu kuma abin da malamai da yawa da suka yi tarjamarsa suke faɗa cewa shi ma Allah bai azurta shi da yin aure ba gabanin ya rasu saboda babu sannan kuma ya fifita ya ci gaba da neman ilimi yana yaɗa shi akan nauyin da yake tattare da riƙe iyali al'imamu nawawi rahmatullahi alai ya bar wato turas wato ya bar gado na ilimi da hidimta wa al'umma bayan mutuwarsa a mabanbantan ɓangarori na ilimi wanda in kana so ka gane ƙimarsa da darajarsa da gogewarsa da nisan da ya a cikin ilimi to ka kalli wannan aikin da ya lalle wannan rubuce-rubucen nasa suna nuna ƙarfin ƙwaƙwalwarsa da kuma zuzzurfan fahimtarsa ya kutsa ya shiga lungu da saƙo na ilman muka mabambanta wanda ƙarshe iya abin da za ka iya cewa ka ce bawan Allah nan albarka ce tsabagen albarka ce Allah ya yi wa rayuwarsa daga cikin littattafan da ya bari akwai alminhaj fi sharhi sahihi muslim ibn al أكوي تهذيب الأسماء واللغات أكوي منهاج الطالبين أكوي الدقائق أكوي تصحيح التنبيه في فقه الشافعية أكوي التقريب والتيسير في مصطلح الحديث أكوي حلية الأبرار وشعار الأخيار شيء أكف سند الأذكار النووية أكوي خلاصة الأحكام من مبهمات السنن وقواعد الإسلام أكوي رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين أكوي بستان العارفين أكوي الإيضاح في المناسك أكوي شرح المهذب نشيرازي أكوي روضة الطالبين أكوي التبيان في آداب حملة القرآن أكوي المقاصد أن الرسالة في توحيد أكوي مختصر طبقات الشافعية أكوي مناقب الشافعي أكوي المنثورات في الفقه أكوي مختصر التبيان أكوي منار الهدى في الوقف والابتداء ومن تجويد أكوي المبهمات من رجال الحديث أكوي الأربعون حديثا النووية وأن اللي تافي شيني وأن دميكي تشكين كراتنسة littafi mai albarka wanda da yawa daga cikin malamai suka yi sharhinsa suka kula da shi watakila saboda wato alamu wal ilmu inda Allah na karɓar da Allah ya rubuta littafin ya Allah kai daɗin tsira da aminci ga fayyan halitta annabin rahma manzon tsira kuma ka tabbatar da gafararka ga wannan bawan Allah da muke karatun wannan littafi nasa amin ya rabbal alamin al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya buɗe wannan littafi nasa da gabatarwa bisa ta'ada da al'adar malamai in za su yi karatu sai sun fara ɗan rubuta wata ‘yar gabatarwa wanda a gurguje malamin abin da yake cewa bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin qayyumus samawati wal aradin mudabbiru al ajma'in باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين آه، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين بالي يفارا دبسمنا bisa tarbiyyar musulunci ta dukkanin lamari mai kyau mai albarka inda ana so albarkarsa ta wanzu to a fara da ambaton Allah da neman taimakon tallafinsa da agajinsa da kuma sanya hannunsa a ciki ya buɗe da kirari da yabo ga Allah Ubangijin talikai wannan ta'assi ne ga Alƙur'ani mai girma kuma yayi kirari mai yawa ya wasa Allah yace Allah jalla wa ala shine tsayayye rayayyen sarki wanda yake kula da sammai da kuma ƙasa shi yake tafi da wato dukkanin shi'unnai na bayinsa baki ɗaya koma waye da isassun da wanda ba isassun ba duk Allah ne yake tallafan lamarinsu Allah jalla wa shi ne ya turo manzanni tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare su ya turo su ga bayinsa da ya ɗora musu nauyin kula da umarni da hani su ne mutum da aljan ya turo manzanni ne don su shiryar da su kuma su yi musu bayanin yadda shari'arsa take kuma manzannin nan suka zo da hujjoji gamsassu imma littattafai imma wasu kuma mu'jizozi bisa yadda malaman tauhidi suke bayani cewa irin abubuwan da manzanni suke zuwa da shi domin ya tabbatar da gaskiyar annabtarsa annabtarsu irin abubuwan da ba a yi sa a kwaikwaye su ba a kai ba a yi sa a su ba ya ce Allah nake yabawa nake gode masa ga dukkanin ni'imominsa barkatai da yamma. kuma ina roƙon ya daɗa mun daga falalarsa da karamcinsa ya ce na shaida babu wanda ya cancanta ɗayan tashi da bauta da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu shi ne guda ɗaya kuma sannan mai ƙarfi wanda ƙarfinsa ya mamaye ƙarfin kowa sama yake da ƙarfin kowa shi ne Allah mai karamci sannan kuma mai yawan gafara ya ce ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne masoyinsa ne badaɗayinsa ne shi ne fiyayyen wanda ya taɓa halitta Allah jalla wa'ala ya girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Alkur'ani mabuwayi mu'jizar da wato bata taɓa karewa ba ko bata dakata ba ta ci gaba har zuwa ƙarshen numfashi na ƙarshe Allah ya ƙarfafi manzo sallallahu alaihi wa sallam da shari'a wadda in dai har ka nemi ka haskaka da ita to Allah zai haskaka ka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya keɓance shi da wato jawami'ul kalim iya tattara bayanai a ‘yan kalmomi tsiraru amma kuma abin da ke ƙarƙashinsu na ilmai wato ya wuce a iya zama a rubuce shi baki ɗaya. Kuma addini ne wanda ya dace da ɗabi'ar ɗan Adam babu kaushi a ciki, babu ƙunci a ciki, babu ƙure malejin mutane a ciki. addini ne wanda ya dace da ɗabi'a da kowane zamani da kowane lokaci ya Allah kai daɗin tsira da aminci ga manzo sallallahu alaihi wa da kuma ragowar annabawa da musalai da kuma iyalan kowanne daga cikinsu haka na kuma ragowar bayan Allah na kwarai a takaicen takaicewa haka malam ya ɗanyi istihlal ya ɗan buɗe wato wannan littafi na mai albarka to a wannan gaba ta godiya da yabo da kirari da Allah wannan ne ladabtarwa ta da ya dace wato wannan ita ce nusarwa ga duk wanda zai shiga wata sabga to ya nemi taimakon Allah a ciki ya yaba wa Allah ya masa kirari wannan tawassuli ne da isti'ana domin abinda zaka shiga ciki Allah ya tallafa maka ya sanya maka albarka a ciki bayan nan kuma malam zai gaya mana cewa menene dalilin da yasa ya ga ya kamata ya tattara wa'annan hadisai guda 40 ko 40 da motsi ko wani abu makamancin haka sai ce amma ba'du faqad ruwina an ali ibn abi talib wa abdullah ibn mas'ud wa mu'adh ibn jabal wa abi darda wa ibn umar wa ibn abbas wa anas ibn malik wa abi hurairah wa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhum min turuq kathirat wa min riwayat mutanawi'at أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه to anan a wannan gabar ma da yake cewa malaman mu sun rawaito mana daga sayyidina Ali dan Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud da Mu'adh dan Jabal da Abi Darda da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas da Anas dan Malik da sayyidina Abu Huraira da sayyidina Abu Sa'id al-Khudri ta hanyoyi mabambanta da kuma riwayoyi iri-iri cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda a cikin al'ummata ko duk wanda ya kiyaye wa al'umma ta hadisai guda arba'in na lamarin addininta to Allah jalla wa'ala zai tashe shi ranar tashin alkiyama a dandazon malamai masana fiƙihun musulunci wanda Allah jalla wa'ala ya ba su tarin ilimi a wata riwayar kuma cewa Allah zai tashe shi yana halin kasancewarsa faƙihin malami mai tarin sani a riwayar abu darda cewa ya zan kasance ta zan kasance ranar alkiyama mai ceto a gare shi kuma mai shaida a wata riwaya ta Abdullah dan Mas'ud kuma ya ce Allah zai ce mai ya shiga kofar aljanna ya zaɓi wadda ya gada ma ya shiga ta wannan a wata riwaya ta Sayyidina Abdullah dan Umar cewa ya Allah zai rubuta shi a dandazon malamai kuma a tashe shi tare da shahidai amma kai ka ce an tambayi al'imamin nawawi cewa ah, wannan hadisai ko hanyoyi nan da ka kawo sun inganta ko ba su inganta ba sai ya ce malaman hadisi duka sun yi ittifaqi akan cewa wannan duka hanyoyi ne da basu inganta ba tare da cewa kuma hanyoyin sun yawaita shi yasa muka ga kamar an ka dauki hadisan na ƙarshe da muka faɗa wannan kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an wa shahidan zamu ga al-allamatu al-albani a cikin al-silsila dha'ifa hadisi mai lamba 4589 ya rauna nashi kamar yadda in ka koma na bayan ma duk haka ma'ana kenan to menene yasa to malam ya rubuta wannan kuma tare da cewa yana da rauni to nawa mun san wato mazhabar malamai ko ko fahimtar su mabambanciyar fahimtar su dangane da hadisan da ba su inganta ba halaccin aiki da su musamman ma abin da ya shafi fada'ilul a'mal mun san har ma muhaddisun din sun sharɗanta ah, wasu shurut suka sanya wasu sharuɗa da a iya yin amfani da su amma dai izamto cewa sun cika wannan sharuɗa za mu ambace su a nan gaba insha Allah ta'ala ba da dadewa ba malam yace wa qad sannafa al-ulama radiyallahu anhum fi hadha al-bab ma la yuhta min al-musannafat fa awwal man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن ابن سفيان النسائي وأبو بكر الأجري وأبو بكر ابن إبراهيم الأصفهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين ما ya ce ما لمي الله ƙara موسي الداه لا mu ga dalilin wayannan hadisai duk أما sun yi kokari su gaba a basu a baya ba sun ba al'umma gudunmawa sun kiyaye wa al'umma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rubuce-rubuce ne wanda baka saka iya lissafe su ba yace a iya sani na farko wanda ya fara rubutu a wannan fage shine malamin al-Imam al-Bukhari al-Imam Abdullah dan Mubarak daga bayansa kuma al-Imam Ibn Aslam at-Tusi yace malami na Allah sannan kuma al-Hasan dan Sufyan an-Nasa'i ga kuma Abubakar al-Ajurri ga Abubakar ibn Ibrahim al-Asfahani ga al-Imam ad-Darqutni Abu al Ali ibn Umar ga al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi ga Abu Nu'aym ma'abucin Hilya ga Abu Abdurrahman as-Sulami ga Abu Sa'id al-Malini ga Abu Uthman as-Sabuni ga Abdullah dan Muhammad al-Ansari ga Abubakar al-Baihaqi malan yace da kuma wasu dandazan ma malamai cikin magabata da wanda suka zo baya bana kenan yana cewa ba ni ne na fara ba ba ni na zo da sabon abu ba dama malamai magabata sun tafi akan haka yi wannan rubutu saboda ta wannan hanyar ne aka tattara 'yan baya za su zo su tarar su riska kuma su karanta kuma su amfana su yi aiki da wannan abu ya ce wa qad istakhartu Allah ta'ala fi jam'i 40 hadithan iqtida'an bi ha'ula'i al al-a'lam Wa وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال yace to mataki na farko da na fara bi na wannan rubutu sai da na yi istikhara na nema zaɓin Allah dama musulmi na ƙwarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mai neman zaɓi idan wani lamari ya taso mai na duniya to kada ya tafi gaba gadi ya shiga wannan lamari tana iya yiwa zama ba alkhairi ba gare shi ya fara neman zaɓin Allah jalla wa'ala kamar yadda ya tabbata hadisin Jabir dan Abdullahi al-Ansari riwayar al-Imam Muslim yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana mu bawa Allah zabi a cikin dukkanin lamurran mu kamar yadda idan sura daga alqur'ani ta sauka yake zama ya koya mana istikhara nan tana nan watakila za mu zo ba da jima ba insha Allah ta'ala Eh, ka'idojinta da salanta ba kamar yadda mutanenmu suke ɗaukan bukatunsu ba su kai wa wani Allah su kai wasu masu ‘yan dabaru su ce za su yi musu istihara su je su yi kulumboto ko kuma a su kurum ba abin da za su yi musu kashe kuma su ɗauki kuɗi su ba su to wannan ba haka yake ba a tsarin musulunci manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kowa kai tsaye in yana nema ya nema a wurin Allah kai tsaye eh babu laifi ka nemi addu'ar wani nagartacce ya maka wanda kake tunanin yana da wani kusaci ga Allah jalla wa'ala wannan ya tabbata dalilai suna tabbatar da shi amma ka ce kai ba ka da sila da Allah sai wani ne zai maka iso wannan babu shakka baya daga cikin abin da musulunci ya tarbiyantar da mu kuma wannan ma ba musulunci ba ne Allah ta'ala ya kare mana imaninmu in wannan fata ana biye da ni to malamin ya ci gaba da cewa malamai sun ittifaki akan halaccin aiki da hadisi mai rauni a cikin matsaloli na ayyukan falala wannan yan uwa ku jalaye a ƙarƙashinsa za mu ɗanyi dajiya da tsokaci a kai yace wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadha alhadith bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadith as-sahiha liyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaiba yace tare da haka ni ba wai na dogara bane ka cokan akan wannan hadisi mai rauni a'a ni na dogara ne akan wato ingantaccen faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa a'a wanda ya halarta a cikin ku ya iso da wanda bai halarta ba wannan hadisi ne mai inganci ya zo a cikin sahihul jami' na mala albani sufuli na biyar shafi na na dubu biyar da ɗari biyu da ashirin da takwas wannan ma ku ja layi ƙarƙashi me yasa a can malam yace akan wannan na dogara abin tambayar me yasa ya dogara da wannan bai dogara da wancan na bayan ba yace sannan na dogara da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha na dogara da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ka haskaka mutumin da ya ji magana ta sai ya kiyaye ta ya haddace ta kuma ya isar da ita kamar yadda ya me ya ji ta wanda wannan yana cikin falalar da malaman hadisi da almajiranta suka rabauta da ita duk wanda ya shagalta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai tabe ba 'yan uwa har abada domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a ta haske ma'anar wannan haske shine Allah ta'ala ya alkinta rayuwarsu ya cika ta da albarka da alkhairi ya zamto tunda suna sansanar numfashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za su yi albarka kai ka ci gashi suna tare da shi shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu ke almajiran hadisi da malaman hadisi su ne iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da basu rayuwa zamani ɗaya da shi ba to amma gashi suna sansanar numfashinsu suna bibiya cewa ya ce kaza ya yi kaza ya ce kaza ya yi kaza babu wani abin da ya kai wannan alkhairi da albarka sai alkur'ani mai girma to kuma hadisin dama shine fashin bakin alkur'ani mai girma din Allah ya haskaka rayuwar mu baki da malai ce zumma min alulama'i man jama'a al-arba'ina fi usul ad-din wa ba'dhum fi al-furu'i wa ba'dhum fi al-jihad wa ba'dhum fi az-zuhd وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وبعضهم في آه، آه، آه، يجي وبعضهم في الخطب وكل وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك ما لن يجي سننكم إن كدوبا ذاك غني الدنيا تإلمي شكما لما يأكوي وندا إن يتاشي هذا حديثي قدا أربعين لسك شافي أصول الدين abin da ya shafi imani da Allah da mala'iku manzanni ranar lahira ƙaddara alkhairinta da sharrinta ya ce akwai wanda shi kuma idan ya tashi sai ka ga ya haɗa ya kalli wani babin shi ma ya haɗa hadisai guda arba'in ya ce to ni sai na ga cewa tunda haka ne wani kaga ya kalli bangaren ladabi wani kaga ya kalli bangaren abin da ya shafi tsantseni da gudun duniya wani kaga ya kalli abin da ya shafi bangaren furu'a fikin musulunci wani kaga ya kalli bangaren abin da ya shafi jihadi da tarbiyyar zuciya to ni kuma sai na ga me zai hana ba zan hada abin da duk ya tattare wannan ba yace kuma na zo da wani salo shine in sanya kowane hadisi ya zamto tamkar wata ka'ida ce mai girma wani tushe ne daga cikin tuwasu wanda wannan yana cikin miza da mazaya abinda wannan arba'una hadis yake banta da shi Za ka ga akwai hadisan hadisin da musulunci ya dogara a kansa ko yana kewayo a kansa ko kuma ka ce wannan hadisin yana shiga kowane babi a cikin babukan musulunci misali hadisin innamal a'malu binniyat da yake magana akan niyya akwai wani aiki na musulunci da ba a sharanta masa niyya ba to shi yasa malamin yace وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك yace zaka ga kowane hadisi cikin hadisan da na kawo malamai sun nuna cewa ƙa'ida ce muhimmiya ta musulunci da ta gino a kansa yace zaka ji malamai sun ce musulunci yana kewayo a kansa ko kuma shine rabin musulunci ko ɗaya bisa ukun musulunci ko wani makamancin haka to daga nan kuma malam zai ambaci wato sharaɗinsa da kuma hanyoyin da zai bi wurin rubutun wurin haɗa wannan hadisai yace thumma altazimu fi hadhihi al arbaina an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihi al-bukhari wa muslim wa adhkuruha mahdhufat al-asanidi liyasfula hifdhuha wa ya'umma naf'u al-intifa'u biha insha Allah ta'ala yace mataki na farko zan lazumta wa kaina wa'annan hadisai su zamto ingantattu ana kenan ko da ka samu ba su inganta ba a wurin jumhurin malamai to shi al'imamun nawawi a wurin wurinsa yana ganin sun inganta wannan sai ya ja mu zuwa ga wata matsala menene matsayar malamai dangane da inganta hadisin al'imamun nawawi watakila nan ba muhallin faɗaɗa wannan ba ne amma in mun ci karo da hadisin da malamai suka yi wa malam gyara akan wannan allah da za mu kawo matsalar ya ce kuma zan yi ƙoƙari ka ga da yawa daga cikin hadisan ma da zan kawo wato sun tattara a cikin sahihul bukhari da muslim wato mafi ingancin littattafai guda biyu bayan alqur'ani da sunna littafin da muka ga makiya musulunci a da da yanzu suna ƙoƙarin su mai da su wato wani target duk wanda ya kwaso shararsa sai ya ce sahihul bukhari sai ya ce sahihu muslim wani ya fake da cewa ah, hadisan sun ci karo da alqur'ani wani ya zo ya fake da cewa a'a wannan hadisan aka fassara sa aka sunci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ƙarshe in ka je ka dawo za ka ga kamar yadda Allah ya ce ta sha da duk shubhat da ya ce ko da kwazamun nan sun bambanta ko da kalmomin sun bambanta za ka ga duka dai 'yan bayan ba sa fita daga irin shubu ko hinda wanda suka gabata suke faɗa wanda suka gabata cikin rawafid da kuma mustashriqun da kuma waɗanda suka yi fito na fito da addinin musulunci. ‘Yan uwa masu albarka, na zaci za mu iya kammala wannan muƙaddima a yanzu, amma lokaci ya riske mu, nan za mu dasa aya sai a wata wani zaman insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.